ku danna subscribe, ku danna alaman ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda Ku danna like, ku danna like. A kodayaushe za ku iya samun shirye-shiryenmu da alaman danna subscribe da alaman ƙararrawa a alfijir fijr Islamic TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 'Yan uwa barkamu da saduwa a wannan shafi na Alfijir Islamic TV. Yau Alfijir Islamic TV ya zo mana da wato ainihin bayani akan abin da ya shafi dabbobi guda hudu da bai halatta a kashe ba. Akwai dabbobin da ya halatta a kashe su saboda su ga rayuwar nan bil'adam, amma akwai dabbobin da ba za a kashe su ba saboda amfaninsu da kuma falalansu a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. to daga cikin irin wayannan dabbobin akwai ƙudan zuma wanda ƙudan zuma yana daga cikin dabbobin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sura su kutum saboda ita shi ne suratun nahali kuma ya yi magana a kanta a cikin suratun nahali wanda za mu ɗaya tsokaci a kanta daidai gwargwadon iko insha Allah ta'ala lokaci abinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratun nahali dangane da abin da ya shafi ƙudan zuma Allah ya ce wa auha ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ظللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da wannan ayan ya ce wa auha rabbuka ila nahali ubangijinka yi wahayi zuwa ga kudan jima'a. ani zai zai al-jibali buyuta da kirki wato ainihin gida daga dutse wa da shajari da kuma bishiya wannan shi ke nuna cewa zaman da aka same shi ta hanyar dutse ta wanda aka kyankyashe shi akan dutse zaman ya fi kyau kuma ya fi kawo lafiya sannan sai zuman da aka same shi ta bishiya wanda suka yi shi jikin bishiya shi ma haka sai zuman da mutane suka yi suka sana'anta shi da hannunsu shine wa mimma ya arshun to ubangiji ta'ala ya ce wa auha ilan nahali wani irin wahayi irin wahayi ne irin ta annabawa ko ko wahayi irin ta ilhama aka ce wahayi ne ta ilhama Allah ya kimsa mata a rai ga yadda za ta yi shi sana'ar ta zuman ma da take ba tana yin ta ne ba sa karan kanta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ne ya hore mata dabarar da za ta yi zuman da za ku sha ku amfana to sannan sai ce sun makuli min thamakul min kulli thamarati ku ci daga kowace dadadan wato kowanne wato ainihin ganya wato ainihin thamarat wato ainihin thamarat anan shi yana nufin wato ainihin fure da take zuwa take ci domin a ƙa'ida a yadda masara suka ce kudan zuma ita ke sana'anta gidan mijin baya yin komai ita ke sana'anta gidan ta yi aiki masu yawa daga ƙarshe takan kori mijin bayan ta ɓaɓɓata mashi fiffike don kar ya dawo gidan sai ta kore shi sai ta yi aiki mai yawa dangane da sana'anta gidanta domin ta haɗa zumanta takan tattaro fure masu yawa tun daga fure take ci sannan ta samar da zuman ta taske shi ta sana'anta zuma da shi an ce ta kan kai komo wajen ɗebo fure ya kai dubu haka domin sana'anta zuman da za ta fitar wajen sha sannan ita wannan kudan zuman wato ainihin ta kan yanki hanya wajen kai komo wajen ɗauko wannan firan wato kai komanta yakan kai kilomita dubu ɗari to ta haɗa wannan duk cikin ikon ubangiji subhanahu wa ta'ala gudan zama ke yin haka sannan Allah ya ce ma wato ainihin wato sannan idan kuka duba sai Allah ya ce ah, wato ainihin fasulki subul rabbiki zulala ya khuruji min butuniha sharabun akwai abubuwan sha wanda yake fita daga jikinta cikinta shine zuman muktalifun alwanu wanda launinsa ya bambanta akwai launi launi na zuma da yawa Na ga launi ya kai ashirin wanda ake amfani da shi wajen sha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan zuman yace fihi shifar fihi shifa'un linnas Allah ya ce kuma waraka ne ga mutane wannan shekin na cewa zuma waraka ce kuma da manzo Allah ya faɗa ya tabbata cikin hadisi wani sahabi nasa ya zo yana ciwon ciki annabi ya ce a bashi zuma ya sha annabi ya bashi zuma ya sha aka ce ciwon ciki ya warke ce a bata warke ba aka ƙara mashi ya ce bata warke ba aka ƙara mashi ya ce bata warke ba annabi ya ce cikin ɗan uwanku ya yi karya lalle zuma tana maganin ciwon ciki to da ƙarshe manzo Allah sai wannan mutumin suke cewa kwarai da gaske tun lokacin farko da aka bashi wannan zuman ya wato ainihin warke daga wannan ciwon ciki daɗin zaman ne yasa yake ta buƙatan a ƙara mishi cibiyar warke ba da kuma dabino duka wanda za mu zo mu bayani akan su insha Allah ko a darasi na gaba to wannan yana fitar da launi masu yawa kuma waraka ne ga mutane a kowane ɓangare launin yakan warkar da kowane ɓangare na jikin mutum Allah ce inna fi zalika la'ayati liqaumin yatafakkaruna to da yace summa ku zumma su summa wato fasuliki subul rabbiki zula ki shiga hanyar ubangijinki wanda Allah ya hore mata ya nuna cewa Allah ya hore mata yadda za ta yi tafiya hatta tashi takan tashi akan ce tashin ta take yi takan yi tashi wajen saurin tashin ta yakan kai kilomita 65 cikin awa ɗaya takan yi wannan tashin wannan ya nuna cewa akwai baiwa a tare da ita wannan zumar to don haka shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da bayani a kanta ita wannan zumar domin mu amfana gashi nan kuma muna amfana Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya wato ainihin datar da mu to sannan sai dabba ta gaba shine wato ainihin wato ainihin huda a wato ainihin e, tururuwa shine annamla ita ce tururuwa wacce take Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sura sukutum akan tururuwa suratun namli wato shine surar tururuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a kanta cikin suratun namli ita ma tana daga cikin dabbobin da ba za a kashe su ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa dangane da labarin annabi Sulaimana da ya ce wa hushira li Sulaimana junu junuduhu min al-jinni wal insi wa tayr yuzaun حتى إذا حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهضمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبصم ضاحكا من قولها وقال رب أوزئني وقال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين to wannan sai tura bayani akan wannan tururuwa a wato Allah annabi Suleiman ya zo wucewa sai tururuwa ta yi magana kuma annabi Suleiman ya ji cewa Allah wato ita wato tururuwar ta ga annabi Suleiman ya zo wuce ta ce ya ku tururuwa ko wato ainihin shiga cikin gidajen ko kar annabi Suleiman ya taka ku tare da wato ainihin tawagarsa alhali ba su sani ba nan take annabi Suleiman ya kama dariya saboda maganganun da ta faɗa. to don haka wannan yana daga cikin dabba tururuwa ba tana daga cikin dabbobin da za ake so ake bukata a daga masu kafa kar a kashe su shine tururuwa to don haka wa'innan tururuwan sun Allah ya bada ya saukar da sura sukutun akanta kuma ga bayani akanta ta yi magana dangane da wannan kuma hakan ta tabbata kuma wannan tururuwan ma ya taɓa zuwa bayanin ibn al-qayyim al-jawziya akan cewa yayi mamaki a lokacin da ya zauna yana cin wani abu aka yana cin wani abu abin yana dan balla yana zuba a kasa to da yake zuba a ƙasa sai ya ga tururuwa ta taho da ta taho ta shinshina ta tana kokari ta dauki abin amma ya mata nauyi to shikenan sai ta koma sai ya ga ta taho da tawaga masu yawan gaske da ta taho da ga masu yawan gaske sai kafin su iso sai ya ɗauki abin tana zuwa sai ta gaba ta gani ba sauran yan uwanta ta taho da wannan tawaga ba su gani ba sai suka juya to da suka juya shikenan me zai faru shikenan sai sai suka batta wannan tururuwan wata ta ka labarin ta ga abinci suka batta ita kadai a wajen shi kenan sai suka sake sai a ibn al-qayyim sai ya saki wannan abin da ya dauka sai ta sake shishina ta ganshi sai sake komawa ta kira su da ta koma ta kira su suka zo suna kama hanya suna tahowa sai ibn al-qayyim ya sake dauki abin sai ya sake dauki da suka ta dauke suna zuwa suna duba sa ga babu sai suka koma suka bar ta ita kadai wajen sai ya sake sakin abin ta sake jin kanshi ta sake tabawa sai ta sake zuwa ta kira su da cikiran suna zuwa sai suka da babu abin sai suka haɗu suka kashe wannan guda ɗayan dan me za ta musu ƙarya sun fahimci cewa tana musu ƙarya ne akwai abincin ashe babu to sai fahimci cewa tatun ruwa ma sun fahimci cewa ba sa son ba sa son ƙarya bare dan adam to wannan yana daga cikin dabbobin da ba a bukata a kashe su sai dabba ta gaba shine alhuda huda alhuda huda yana daga cikin dabbobin da dabbar da ta zamanto abin alfahari a cikin addini wanda Allah ta'ala ya ambace ta ita ma a cikin alkur'ani da Allah ya ce wata faqqadha at-tayra fa qala ma li la ara al-huda huda am kana min al-qa'ibin law adhibannahu adhaban shadidan aw la aw la adhbahannahu aw la ya'tini bi sultanin mubin ومسقط بير كث غير بعيد فقال أهوذ بما لم تهت به وجئتك من سبأ وجئتك من سبئ بنبئ يقين to sai ka labari cikin littafi yake cewa a lokacin annabi Sulaiman ya rasa wannan da hudu ya rasa inda ya tafi kuma ya dau washin cewa idan ya dawo zai yanka shi zai yanka shi ko zai mishi azaba ko ya mishi ko ya yanka shi ko kuma ya zo mashi da wani dalili akan tafiyan da ya bai dawo ba to da ya dawo kuma ikon Allah wannan turu alhuda huda yana dawowa kuma sai ya zo da labari cewa ya tadda wata mata tana bauta ma rana wanda wannan alhuda huda ya yi sanadiyar musuluntan Bilkis wanda shi ne ya ɗauki wannan leta ya je jefa ma Bilkis cewa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir a daga ƙarshe dai ta musulunta kuma wannan alhuda hudun shi sanadiyyar musuluntanta to don haka wannan yana daga cikin sun dabbobin da ba za a kashe su ba sai dabba ta ƙarshe ita ce dabba wato ainihin tsayir wato ainihin kamar yadda ya zo a cikin hadisi ibn abbasin ce annabi ya ce na ha'an qatlil arba annabi ya hane ya hane a kashe dabbobi guda hudu minar dawab daga dabbobi na farko akwai annamlatu na farko akwai wato ainihin tururuwa na biyu hala da kuma zuma wal hudhud da kuma hudu al hudhuda wa wattayr sur da tsuntsu wannan asur wannan shine tsuntsun wannan irin wannan tsuntsun annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe shi wannan tsuntsu yana daga cikin sahun tsuntsayen da aka hana kashe su ne abubuwan da muka kawo guda hudu suna daga cikin dabbobin da ba a bukatar dan adam ya kashe su a kowane irin hali ya same su to don haka duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta na dabbobi da wanda ake ci da wanda ba a ci Allah yana da hikima wajen halitta su kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard malikul quddus al aziz hakim Allah ya ce lalle abin da ke cikin sama da sai suna ma Allah tasbihi to ya nuna cewa har dabbobi suna ma Allah tasbihi kuma da yawa aya ya tabbatar da haka to da haka wannan yan uwa su ne abin da suka sauka a cikin dabbobin da ba a bukata a kashe su su ne wa'in da muka lissafo to da haka wannan shafi namu na wato ainihin alfijir islamic tv yana kwadaitar da mutane su yi danna subscribe da alaman karaura domin ci gaba da samun shirye-shiryen da muke yi a kodayaushe insha Allah ta'ala to don haka muna fata muna muku fatan alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya kara datar da mu ya dora mu akan hanya madaidaiciya Ah, da haka nake ce muku subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh